tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a cigaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya a inda bayan da malam ya kawo mana dogon hadisin nan da yake ɗauke da mafarki da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya yi to daga ƙarshe sai ya zo da taliki inda yake cewa all fil fatihi an faɗa cikin fatihul bari ibn hajar ya ce wa fi hazal hadis min al-fawa'id wannan hadisi yana ɗauke da wasu fa'idoji shi ne annal isra a miraran yake cewa isra'i ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba wannan yana daga cikin fa'ida daga cikin fa'idojin da wannan hadisi na mafarkin manzan Allah yake ɗauke da shi ya ƙazatan wa manaman ya ce isra'i ya faru ido biyu sannan kuma an yi isra'in cikin bacci ala an ha'in shatta an yi wannan isra'i yanayi iri-iri daban-daban ne barkuci inda malamai suka samu saɓani suka tattauna mai faɗi shin shi ne isra'i da mi'iraji da aka yi da annabi a sanda aka ba shi sallah ido biyu aka yi da shi ko cikin bacci nan ne saɓanin yake to maganar da take daidai ita ce an yi isra'i da mi'iraji da annabi ido biyu ne waɗanda suka ce cikin bacci ne aka yi wannan kuskure ne ba daidai ba ne akwai maganganu da yawa da suka zo kan haka wanda malaman sunna sun tabbatar da kuskuren magana to amma irin wannan mafarkin da annabi yake yi shi ne malamai suke cewa shi ma yana ɗaukan ma'anan isra'i menene isra'i shi ne tafiyan dare sannan kuma a cikin tafiyan annabi ya ba da labari har an shiga sama da shi ya je an nuna mai ga gidan can ga gidan shahidai ya ga annabi ibrahim an nuna mai azaban barzahu waɗannan gaba ɗaya suna iya ɗaukan haka to shine sai malamai irin su ibn hajar sai su ce kaga an yi isra'i da mi'iraji ba ɗaya ba biyu ba amma isra'i shahararren isra'i shine wanda aka yi a makka aka ba annabi salloli ya zo da su kuna fahimtar wannan da kyau ko waɗannan kuma su ne irin wanda annabi zai ce ya yi mafarki an nuna mai kaza an nuna mai kaza to kuma yanayin yana zuwa daban-daban kun fahimci bambancin ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wafihi anna ba'd usa mala ya ce kuma a cikin wannan hadisi da muka karanta mun fa'idanta da cewa wasu daga cikin makangaran bayi masu zunubi yu'azzabuna na filbarzah ana azabtar da su a rayuwarsu na barzahu kun gano wannan da kyau ku. rayuwar barzahu rayuwa ce da ake yi tsakanin duniya kama hanyar zuwa lahira duk wanda ya mutu ya tafi barzahu ne shi yasa bahaushe ke cewa ne ya sheƙa barzahu to barzahu kaman ka ce wani reception ne na lahira kai dai ka bar duniya amma baka isa kiyama ba to wannan wajen tsakanin lahira da duniya ita ke ce ma barzahu kuma rayuwa ne ake yi wanda wannan rayuwa Allah madaukin sarki kaɗai ya bar wa kanshi ya take wannan rayuwa ko dai mutum ya raye cikin ni'ima ko kuma ya raye cikin azaba shi yasa ɗan adam shi ke zaɓen makanshi yadda yake so ya yi idan ka bi Allah to ka rayu ba matsala in kaki kuma ka sha wuya kuna fahimtar wannan da kyau ku ba canji iyakan yanayin kenan ko dai ka bi ko ka bijiri shi sa an ba kowa dama yi abin da yake ganin shine daidai gare shi ana fahimtar wannan da kyau ko daga ran da ka yadda ba Allah da annabi ke ma tunani ba a wasu mutane ne da suka nada kan suka ja tunga su ne wa za su riga tsara ma ga yadda za ka yi ko za ka sha mamaki sanda ka tashi mutuwa kai kaɗai za ka mutu ma'anan wannan shine fisgar ranka da za a yi da duk abin da ake yayin mutuwa ba su kawo ma agaji ba sanda za a saka a cikin kabari ba ɗaya daga cikinsu wanda zai zo ya ce mu kwanta tare ba wanda zai raka kawo maka ziyaran ɗeba kewa a rayuwar barzahu Allah an kai sa'an gaske ne sun je sun raka gawanka su ta gulma su ja maka matsala in an gama kawai wata addu'a adda ta siyasa a ya watsi a baka waje kawai ka hankali da mutane wallahi in za ka dage ka ba Allah ko ka ba Allah kawai in ba za ka ba Allah ba ko kawai ka san ba ka bi shi ba jama'a kuna fahimtar wannan domin akwai haɗari cikin yadda mutane suke gudanar da rayuwa da yadda suke gudanar da addininsu ka kalli dai mutane da kyau in ka karanta suratul waqi'a wallahi azim sai rayuwar mutanenmu sai tsorata ka kun gano wannan da kyau ku in dai ka karanta suratul waqi'a to al'amarin sai ya firgita ka sai ka daga ganin wai a'a wai dama abin da Allah maɗaukin sarki yake cewa zai ɗin dama haka yake domin rayuwar ne ke nuna haka abin yake ma'ana abin da za a yi a lahira yana da alaƙa da abin da suke yi a nan gidan duniya da ɗabi'unsu da kuma yanayinsu suran iri ɗaya ne to amma daga lokacin da ka karanta to sai su ƙoƙarin yi maka barazana da baƙaƙen maganganu da sharri da ƙage abin da suke so shine ka daina karanta domin ransu na ɓaci to in ka biye ma wannan to kai kuma sai ka shiga cikin bala'i tsakaninka da Allah cewa kai kuma ka san gaskiya ka ɓoye sai ka karanta ko da ko za su haɗe zuciya su mutu ne amma da kai ka isar da saƙon Allah kamar yadda Allah maraukin sarki ya umarci ka bari ji Allah maraukin sarki ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai abkuwa ta abku wace ce mai aukuwa lahira kenan jama'a ana sallah a lahira ne ana azumi a lahira biyayyen iyaye fa sadaka hakkin makota fa ana yi a lahira cin sakamakonsa ake abin da ka yi a duniya ne shine zai bayyana a lahira to Allah ya ce idan mai aukuwa ta auku laisa liwaqa'atiha kadhiba Ka ga aukuwanta ba batun ƙarya a ciki kuma duk wanda ya kicibar da lahira ba zai ƙaryata cewa kai ko ko dai giza-giza irin shi ke mashi lallai za ta afko ba ko tantama hafizatun rafi'a ɗabi'ar lahira ɗabi'a ce ta ɗaukaka wasu waɗanda ake ganin su ba kowa ba ba su da wanda ya tsaya masu a duniyan dangi ma ne na baya can can to ran tashin alkiyama sai ta ɗaga su su zama su ne ahalullahi wa safwatul mala ‘yan dama ga Allah saboda sun bi shi a duniya sannan wasu kuma da ake ganin su ne shafaffu da mai masu daraja ‘ya'yan gwal masu babban gida su kuma sai Allah madaukin sarki sai ya dankufa al'amuransu saboda a duniya ba bin Allah suka yi ba bin kansu suka yi iza rujjatil ardu rajja Allah ce yaushe ne kiyama ake fara tallata al'amarin faruwanta ranar da za a girgiza ƙasa girgizawa wa buthatil jibalu batha ranar da za a sheke duwatsu shekewa a niƙe su niƙewa a baje su bajewa fakanar haba'an sai zama yadda ka san ƙura mumbatha wanda aka watsar da shi wa kuntum azwajan thalatha ta jama'a kun ji inda gizo ke saka wannan shine mahallin shahid na maganarmu a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa kuntum ku azwajan thalatha za a kasa ku gida uku ne to don Allah da ni da ke da kai da kowa ma ya shaƙi kanshi ya sa a kasan da yake ganin aikin da yake yi ya cancanta ya shiga cikin nan kakka yaudari kanka fa in kama yau da kanka aka je lahira shi ba ruwan Allah madaukin sarki ya riga ya gama tsari wa kuntum azwajan thalatha to sai Allah ya ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai waɗanda suke ashabul maimana 'yan daman Allah su sunan su kenan Allah ce a kai ka san waɗannan ashabul maimana ɗin ne za a bayani kansu wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama akwai kuma 'yan hagu a'a ka san waɗannan da za a girke su a hagu za a bayani a kansu yanzu kaga wannan uslubin na ƙur'ani to shine uslubin da aka yi wajen mafarkin manzan Allah da karanta sai da aka tattara bayanan duka sannan aka yi bayani dalla-dalla kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce sabiquna sabiqun to kuma akwai sabiquna sabiqun waɗannan su an manya wa sabiquna sabiqun sai Allah ya ce ula'ikal muqarrabun su waɗannan sabiquna sabiqun sai ce waɗannan su ne na daman Allah ula'ikal muqarrabun su ne na kusa da Allah sai aka fara da su fi jannatin na'im waɗannan suna cikin aljannan ni'ima sai ce sullatun minal awwalin da yawa cikin mutanen farko suke kaga cikin sabon manzan Allah wannan gayyan da tabi'ai khairun nasu karni ce thullatun minal awwalin to abin da nake cewa don Allah irin aikin sahabbai ne irin aikinka kakka yaudari kanka ko ne yaudare ko ne ce ah ai rahamar Allah yalwa take da wannan zaka shiga wuta me yasa baka ce rahaman Allah yalwa take ka kwanta ka ki neman kuɗi ba ka ki zuwa kasuwa ka ki sana'a kuna fahimtar wannan akwai wanda zai kawo ma kuɗin shi ne kana kwance a gida rahama ma za ta zo kana kwance ne bayan ya ce ga abin da za ka yi sallah wannan mutane su ki kiyayewa akan kari ita aya ba ita kaɗai ne alaman addinin ba amma ita kawai kallin da mutane suke mata wannan akwai haɗari gaskiya jama'a to shine sai ce wa qalilun min al-akhirina kaga waɗannan sabiquna na to cikin mutanen ƙarshe 'yan kaɗan ne Allah ka sa muna cikin kaɗan ɗin to su sai Allah ya ce bayan suna cikin aljannan nan ta ni'ima sai ce ala sururin mauduna suna kan wasu irin karagai wasu irin gadaji wanda sai dai ka gani muttaki'ina alaiha mutaqabilin kishin gide suke akan waɗannan lausasan shimfiɗu suna fuskantar juna suna shakatawa har siffan yadda za su hole kaji Allah na faɗi ya tsofa alaihim wildanun mukhalladun ƙananan yara waɗanda Allah ya yi su ‘yan dindindin su ne za su daga kara kai na tsakaninsu bi akawabin suna tafa da wasu irin kofuna wa abarik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ka san abarik sai ka je lahira wa ka'asin min da kuma wasu ‘yan kofuna wanda giyan lahira ne a ciki la yusaddauna anha wa la yunzifun kuma in sun sha ba ta sa ciwon kai ba ta sa maye wa hatin ga kayan marmari mimma ya tahayyarun sai wanda suka zaba sai yanda ka yi wala hami tsayirin mimma ya da kuma naman tsuntsu wanda suke sha'awa sai wanda yake sha'awa za a baka wa horul ain da kuma 'yan matan aljannan nan masu kyawun ɗabi'u da kyawun fuska da kyawun komi masu burgewa da ƙayatar da wanda yake tare da su horul ain an siffanta su da farin ido komi nasa haka yake ka san su ba kwatanci ake maka sai ka je za ka gani don wani aka ce akwai matan aljanna sai ce a sha saboda ita wannan ta duniya ta gama lalata tsarin rayuwar shi gaba ɗaya ɗauka yake waɗannan tukarin ne a can su wannan horul ain ne ka amsalin lu'ulu'il maknun ya ce yadda ka san ɓoyayyen lu'ulu'i ne to lu'ulu'i ko ba ɓoye shi ba yake to walantana maknun haka suke Allah maɗaukin sarki sai ce jaza an bi ma kanu ya amaluna muhallu shahid sakamakon aikin da suka yi tsakanin da Allah kai da aka yaudare ka aka hana ka aiki wanda ya hana ka aikin tsakani da Allah yana da wannan aljanna yasa muka ce ku daina bin kowa ku ba Allah da annabi kawai amma in an ƙiji to ba a ƙi gani ba in ku an tashi ganin to ba a ga da kyau ba kuna fahimtar wannan da kyau ku aiki ya gace ka yi tambaya tsakaninka da Allah a rayuwar da kake tsakaninka da al'umma tsakanin kai da wani wajen bin Allah bin Allah ku ɗaya ka auna da zunubinka da aikinka na alheri a yi ne wanne fi yawa don Allah kakka yaudar kanka auna kuna yaudaran kanku ana gaya muku gaskiya kun ɗauka lahira duniya ce kun ɗauka irin gulmace-gulmacen da ake wai shi ake a lahira Allah da ya ce wai jaza'an ma kanu ya amaluna wannan sakamakon aikin da suka yi ne tambaya anan kayi aikin ka lissafa jiya tun daga bullowan alfijir tsakaninka da Allah kafin bullowar alfijar ɗin nan sanda ka farka bacci ka yi adan tashi daga bacci tsakaninka da Allah ka yi sallan dare kafin tashin ka bacci tsakaninka da Allah ka yi shafa'i da wutari ka yi raka a talfijiri sallan asuba duka rako'in ka samu an fara da kai tsakaninka da Allah bayan da gama sallah duk tasbihan da ake bayan sallah ka yi kaya zikirin safe da ake yi tsakaninka da Allah karatun da ake da kai aka yi tsakaninka da Allah ka karanta alkur'ani bayan tashi tsakaninka da Allah ka yi sallan walha tsakaninka da Allah ka je ka da iyayenka tsakaninka da Allah ka binciki iyalinka ‘ya'yanka sun yi ibada tsakaninka da Allah me da me kai kaga wannan daga kiran sallan asuba ne da ɗan kafin kaɗan da bayan sallan asuba ɗan kaɗan duk waɗannan ƙa'idojin ka kiyaye su tsakaninka da Allah a ce iyakan abin da Allah zai ma hisabin dukkanin shekarun balaganka kenan an yafe ma sauran kana tsammanin a ce wannan yake son kai zaka shiga aljanna banda bayan sallah asuba zuwa azahar ayyukan kirki da ayyukan banza da shuru wanne fi yawa daga azahar zuwa la'asar ayyukan kirki da ayyukan banza da shirin da kai ba kai komai ba ba yabo ba fallasa me fi yawa daga la'asar zuwa magariba daga magariba zuwa isha'i daga isha'i zuwa asuba tsakaninka da Allah kai lissafi ke ma ke lissafi Allah madaukin sarki ya halici dan adam sudan karazu bane babu wani dalili ku dai ji yadda Allah da ya ce wa sabiquna ya lissafo abin da zai masa sakamako sai ce jaza'am wannan sakamako ne bima kanu ya amaluna na aikin da suka yi duk wanda gaga yanzu a nan an ce babban ma'aikaci ne a abuja an ba shi wani babban gida yana da wata babbar mota da albashi yana shigo mai ba matsala wannan jaza'an bima kanu ya amaluna Allah aiki yi in gaga mutum busu-busu yana ta wahala wannan shi ma jaza'an bima kanu ya amaluna sakamako ne na aikin da ya yi inda ya aiki irin na wancan ya je makaranta ya nemi aiki ya kaza Allah ba zai wahala haka ba amma da bai yi ba fa haka zai kasance yanzu ga mutum yanzu yana hawa mota yana ta abun nan shi ba dan boko ba shi ba wani babban dan kasuwa ba shi ba kaza ba shi ma wannan jaza'an bi ma kanu ya malunin aiki yayi da bai yi ba ba zai samu ba to amma kai kuma ka tsaya kana sa ran wai wani ya je nemo kuɗi dare guda ya baka kawai shi gina kai ma kawai sai ganga kawai a sama kana barazana wannan ɗabi'a in ka yi ta game da aikin lahira ko haka za a je lahira ba ka da kowa ne Allah zai ce laqad muna furada kama khalaqnakum awwala marra kuma shifa a kuma ladina الذين زعمتم annahun فيكم شركاء duk wani wanda yake ganin wai zai iya tsinana maka wani abu ko wallahi maka anan gidan duniya rabu da shi ƙarya yake lahira ba wajen wasa ba ne to kun ji Allah ya kasa mutanen gidan duniya uku ko duk tsiyanka sai ka shiga ɗaya to sai ka auna aikinka irin na sahabai ne dan dai Allah ya gaya maka thullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina sai ka auna kai za a sa ka cikin aiki irin na sahabbai amma a mutanen ƙarshe fa akwai tsilli-tsilli kamar yadda ya ce kalil amma da ya faɗi irin abubuwan da za su shaƙata da su sai ce an bi makanu ya amaluna to yin tsakanin da Allah a to duk yan aljanna suna da hurul ain in ka fahimci wannan duka suna da shi duk yan aljanna suna da wildanal mukhalladuna to bari mu ƙara gaba shine sai ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'athima babu hayaniya da hargowa da maganganun banza a ciki kina in rayuwanka rayuwa ne na hirace-hiracen banza na hargowan iska maganganun batsa zagin mutane gulma annamimanci haɗa gaba tsakanin musulmi wannan shi ne ɗabi'unka ba ka ba shiga aljannan nan saboda ana yin jaza, jaza'an wifaƙa ne ɗabi'an da ka ɗabi'anta da shi a duniya a kan shi za ka tashi a lahira ba sa wannan abin da ke gaban su kawai suke yi illa qilan salaman salama su da kowa salamu alaikum salamu a duniya haka suke haka su ma zauna a lahira suna mu'amala da kowa a gidan aljanna da tsabtatacciyar zuciya domin haka suka rayu a duniya mun gano wannan da kyau ko wa sabul yamin ta an koma farko kenan ashabul yamin sunan da Allah ya masa kenan sai ce ma ashabul yamin kai ku kasan suwaye ashabul yamin ya ce fi sidirin mahdudin ta kaji sidir kuma mun gano nan da ke ku me sidir magariya wa ɗal'in mandud wa dhillin mamdud akwai irin su dan magariya haka da yan furanni haka da yan kayan marmari ga sunan sannan akwai wata babbar inuwa wa ma'in maskub da ruwa gare gare za su sha ruwa wa fakiyatin kasira da kayan marmari masu yawa la maqtu'atin wa la mamnu'a ba za su yanke ba kuma duk abin da zaka ci ba za a hana ka ba wa furshin marfu'a da manya-manyan gadaji inna an sha'ana hunna in sha'a Allah ce mun tanadi wannan mun gano wannan da kyau ku duk an yi masu duk abin da suke sai ce faji hunna abukara akwai matan aljanna 'yan mata uruban a taraba in juna li ashabul yamin wannan na ashabul yamin ne tsakanin da Allah aljanna ashabul yamin irin na asabiquna sabiquna ne iri ɗaya ne jama'a muna fahimtar wannan ko ba ta inda suke kama fa don ko da aka zo siffanta 'yan matan kaji irinsu da aka zo siffanta kayan marmarin ma kaji yadda aka ci da aka zo siffanta a nan ma kaji an yi maganar nama amma can an ce wala hamu tsayirin mimma ya shi komi daban ne shi sa iya ibadanka iya shigalinka wani ya ce maka wai ba komi ayan kai ka zama ai ka kyautata ba ganin wani ma bai ina ruwanka kwasa kuke jama har yau mutane su da lahira ko imani ne na ba'a ɗauka suke wa irin yadda aka rayu a duniya haka za a lahira to amma su waɗannan ashabul yamin to sai Allah maɗaukin sarki ya ce sullatun minal awwalin cikin mutanen farko suna da yawa wa sullatun min al haka cikin mutanen ƙarshe ma da yawa suke kun gano wannan da kyau ku akwai ashabul yamin da yawa cikin gayyan farko a cikin gayyan ƙarshe ma akwai su da yawa tambaya a nan tsakaninka da Allah kai yanka ga wani yana ibada kana tsammanin kai irin shi ne a yanzu ma rayuwan da ake yi kana tsammanin irin shi ne ka yi hankali in za ka bi Allah ka bi Allah kawai in ba za ka bi shi ba ko kawai ka sanar ma Allah kai ba za ka bi shi ba to sai Allah ya ce wa ashabu shimal ma ashabu shimal ‘yan hagu ka san su ce fi samumin wa hamimin suna cikin wani irin sirkami da wani tafasashen ruwan zafi wa mai min mm. su ma suna da inuwa amma mai tirarin bala'i labaridin wala karimin ba sanyi ba mutunci a cikinta innahum kanu qabla zalika mutrafina su ne ‘yan hutu a duniya ‘yan hutu mutrafin su ne masu hutu e gayu mutanen Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko masu kuɗi kenan ba mu masu kuɗi general masu kuɗi ba wanda su suna da abun duniya a nan gidan duniya sun fi karfin a yi masu wa'azi su daɗinsu kawai suke ji mun gano wannan da kyau eh ajimi ne ajebo a ba wannan ba ai kowa ma cikin usadai akwai yin iska ai ka fahimci wannan da kyau ku ku daina kalla kaga inda kuke wahala in an zo ana karatun nassi sai ku ɗauki nassin sai ku aje shi waje ɗaya ka fassara nassin kai baka ciki mun gano wannan in ka fassara shi baka ciki ko to sai kai kokari ka shiga ashabul yamini sai kokari ka fita ka shiga sabiquna sabiquna amma an ka fara tunanin ai da wasu gayu ake masu kaza ko ayya Nassi ya cika ai din nassi mu muna fara kallon shin ba da mu yake yi ba in muka kubata ko to shi kenan sai mu ɗauki matakin da ba za mu koma ba amma da garin da kana magana sai ka fata wai da su wani aiki kai ba da kai aiki ba aya a lokacin da nasin yake da kai ina fata mun gano wannan da kyau ‘yan hutu kawai su zai su ji daɗi kawai amma bin Allah ba abin da ya dame su da wannan ko me za su yi za su yi ne me zai samun masu da wani abin da suke son su samu a ƙarƙashin nan shi ne abin da Allah yake faɗi innahum kanu qabla zalika mutrafin su ne masu morewa a duniya wa kanu yasirruna alal hinsil azim kullum suna nan suna lissafin dokin shirmi wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban suna ganin yanzu in mun mutu ma mun zama tarbaya wa izaman murduddige a inna lama ba'usu lama ba'usuna za a tada mu hmm, awa aba'una al-awwaluna an tada iyayenmu na farko ne ƙul innal awwalina wal akhirin Allah ce kai na farkon da na ƙarshen ma lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum wallahi akwai miqati da aka sa za ta shi kowa a wajen mun gano wannan da kyau kaga wannan kalmar duk wanda yake wasa da Allah ma ya bari akwai san da Allah ya sa kowa za a taso shi za a ritsa shi a gaban Allah summa innakum ayyuha dhalluna almukazzibun sannan Allah ce ya ku batattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaqqum kaji suna sarabin za su rika ci ne daga itaciyen zaƙumi famali'una min halbutun kuma cika ciki za su yi bam fasharibuna alaihi min alhamim kuma za su rika ɗanɗanan da ɗaɗɗakan tafasasshen ruwan zafi na lahira fashari buna shirbal him sha irin na raƙumi za su yi ba ya ɗanɗana kamar yadda kake ɗanɗana shayi mai zafi ba inna ai ɗaɗɗaka za su yi tafasasshen ruwa za ka iya sha don me kake abin da kake an hana kake ka bari hmm? haza nuzuluhum yawmaddin Allah ce kaga wannan shine garan da za a yi masa ranar lahira nahnu khalaqnakum ta Allah ce mu ne fa muka yi ku falawla tusaddiqu ba ku ji wannan ba mu ne muka yi ku dan me ba za ku bi mu ba dan me afara'aytum ma tumnun a amtum takhluqunahu am nahnul khaliqun nan fa Allah yana ya gama dan adam ne fa duk wani abin da kake gurin zama ko ka samu kai kai shi mu ne fa muka yi shi shi yasa duk abin da kake nema ku ba Allah sai Allah ya maka shi in ka tani wai hikiman ka ne ko da dabaran ka da kaza zai ma yi yi magani kaga mutumin da yake tafa fitika yana tafa yana tafa amma kullun jiya iyo haka zai ƙare mutu a matsayin ɗan fafutuka jama'un wani na iya ma wani wani abu ko ina ganin da 'yan tawayen siriya duniya ta masa wani abu ba ga abin mamaki ba amerika da turai da ƙasashen laraba duk suna goyon bayansu amma kullum wahala suke ci ka abin da ya sa ba allah ke goyon bayansu ba lokacin da amerikawa suka goyi bayan 'yan tawayen libya ai sun yi nasara sun kashe gaddafi to amma yanzu kasan ta zauna lafiya da yake tura ke goyon bayan ba Allah ba sanda aka yi hayaniyan misra ba an kori mubarak ba kasan ta zauna lafiya tura da laraba ke goyon bayan ba Allah ke goyon bayan su ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wallahi duk abin da ka Allah ne a bayan ka ko to kwantar da hankalinka kawai ka ci gaba da yi shine Allah ce na hannu na bainakumul maut kaga mutuwan da ke tsakaninku mu muka kaddara ta kasance kuma na hannu bi masbuqin ba wanda ya isa ya tsere to kaga duk wanda ya fahimci wannan ku ba za ka iya shan kan mutuwa ba mutuwa na nan ka sha kanta kaga ka wuce take nan ku ba wanda ya isa duk ka gama abin da za ka yi in ma kana aiki irin na kuna sabi kuna za ka mutu ba wai kana ma Allah abin da yake so sai ya bakka ba za ka mutu in kana aiki na ashabul yamini oho dai za ka mutu in ma na ashabu shimali kake oho dai za ka mutu dama ya ce wa kuntum azwajan falafa ditsiyanka sai ka shiga aji ɗaya yanzu ɗauki magumi dole kawai za ka sa mutane cikin azuzuwan nan guda uku ne in ba wanda aikin shi ya kai cikin sabiko na sabiko na ko za a kulla wannan ajin ne sai a duba akwai ashabul yamini in akwai a shigar in babu kuma fa za a kulla wannan ajin ne in duk ashabu shimali ne ko aka za tura mutane ciki ba aji na hudu to kai ka tsaya kai ma ka fada ka zauna ɗaki ke zauna ɗaki ke kaɗai ci tsakanin da Allah ni a wani class nake domin dai mutuwan nan ko a ta yanzu ko an jima ko gobe ko kaza dole sai ka mutu domin Allah ce na hannu kaddar na bayyana kumul maut mu ne muka ƙaddara muku mutuwa a tsakaninku za ku mutu ko kun shirya ko ba ku shirya ba shi sa mawaƙi yake cewa mutuwa za ka yi bar zancen banza me zancen hululuwa bar zancen banza kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ne ya ƙaddara muku mutuwa kuma kuɗin nan ba wanda ya sai sha kan mutuwa shine sai ce ala an nubaddila amthalakum wannan shi a ma la ta alamu wani kada alimtumun nash'atal ula zakaru Allah ce ba ga yanda muka ta da mutanen farko da yanda al'amarin su ya kasance ba da a wannan shekarun da kake mahaifinka yake a wannan shekarun da kike mahaifi yake take amma kuma kalle su yanzu yau suna ina wannan bai isa ya zame maku abin ɗaukan izina da lissafi ba hmm? wannan bai isa ba sai ce a fara'aitun ma ta harusun a antum ta zura'unahu amna hannu zari'un wai go noman da kuke yi ka je da iri ka shuka ke fito ya yabanya ka girbe kai ka fito da shi jama'a wannan ayan ba ta isa ta sa kowa ya ba Allah ba don ba ba tafsiri aiki ba kawai dai ana kallon wani abun ne a ɗan yi tarjama kawai a wuce ba fassara muke yi ba irin da ka je ka shuka irin kai ka yi shi kai kai irin sannan shukan da kai kai ka fito da shi kai kai ya banya Allah yana son nuna maka halittan kama ba shi yi kai kai kanka wani ya yi ka jama'a ne fa ran da na fahimci cewa ba kowa yayi ni ba Allah yi ni ko ne yanke shawara ba wanda zan bi sai Allah ne yanke shawara ba wanda zai kawo man yanda zan rayu sai annabi amma wallahi malam kawai da yin zauna a dandali wani kiɗimamme ruɗaɗɗe wanda yake cikin wahami wai nuna mu wai kaza zan yi ko kai kai kaza hawa malam to zuciyar da Allah ya man da kwakwalwan da ya man da Qur'ani da hadisin ba su da amfani kenan kuma kalli da yawa jama'a sai sun yi wannan nadama yau mai abdu zalimu ala ya dai ranar da azalimi zai ciza ya tsaya ce me yasa na dauki wani a matsayin aboki duk wannan zaman dandalin da kuke sai kun yi nadaman shi Allah sai kun yi gara ma ka bari ka mai da nan ne dandalinka amma shi ɗan fa ba zai baka ba don yana aiki ofishin shi a kanka don ya yi alkawarin ya ce ni'iman da Allah ya maka ba zai taɓa barin ka gode mata ba to dai kaji Allah ya ce ku ne kuka shuka ku ne kuka fitar da abin da ya fito din ku ne kuka yi Allah ce launa sha'u da mun sofa laja'alna hutaman fazaltum tafakkahu Allah ce da mun ga dama Allah sai ku yi noman sai burtuntuna duka mu gatsiya kun gano wannan da kyau ku Allah ya ga dama haka zai ka noma masaran ta kyau ta girma ta gama kawai sai ta bushe kun ga kwa samu karmami ne mu gano nan da kyau ku sai Allah ya ce inna la mughramun bal nahnu mahrumun haka zaka mutane su ta tunani oyo mun shiga hukumun lalace yanzu ya zama rayu kaga an gama da abinci ko dan dama mai mutane suke cewa mun je neman abinci ko kai abincin kai kai kai kanka abincin da kake zuwa nemo a kai kai kuna fahimta abin da Allah yake sai gaya mana kai kai sai ce a fara'aitumul ma alladhi tashrabun wai ba kwa gano ruwan da kuke sha ne a antum anzaltumuhu minal muzni ku ne kuka sako da shi daga girgije amna hanul munziluna ko ko mu ne muka sako da shi kai kai ruwa da abinci da kake sha da ce kai ka yi shi launa sha'u Allah ce da ga dama ja'alnahu ujajan Allah kana sa a baki sai ya zama ruwan gishiri falaula tashkurun wai dan me ba za ku gode ma Allah ba a far'aitumun naran lati turun ta an taba dafa abinci ba wuta wannan wutan lantarkin da wutan gas da wutan wane ne a antum an sha'atum shajarataha am nahanul munshi'un ku ne kuka yi fetur ɗin ku ne naku ne <laughs> jawabin gano wannan da kyau ko naku ne ko ko na Allah ne nahanu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin Allah ce kun ga waɗannan abubuwan wallahi wa'azi ne amma ba kowa zai wa'azanta ba duk waɗannan abubuwan da aka faɗi ko wata za mu zo mu tasa wannan surar mai mata tafsiri ka jin da salaf suka fassara salaf ana karanta masu sura nan kuka suke fasabbih bismi rabbikal azim kaga da rayuwar annabi ta zo karshe shi ma abin da aka gaya mishi kenan idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ce me fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir to wallahi kai ma fasabbih bismi rabbikal azim sai Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum yau ai ba ma sai na rantse maka da mafadan taurari za ka gane abin da aka faɗi gaskiya bane yanzu wannan misalin ba fili yake ba wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwa ne da ke za ɗaura mutum akan turba ta ƙwarai in ya san girman mai rantsuwa innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun la ya masuhu illal mutahharun kaga yana maka wannan fa qur'ani ne to duk wanda bai bi shiryen qur'ani ba ya kadi tanzilun min rabbil alamin afa bi hazal hadis antum mudhinun yanzu wannan qur'anin kuke yanda kuka so wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun falaula idza balagatil khulqum kaji inda matsala yake kagaran da ran ɗan adam ya zo makoshi wa antum hina idin tanzurun ku masoya mm, ‘yan club ‘yan mm, mm, duk kuna kallo gashi nan dan ɗan uwanku ɗan hannu zai mutu akwai wanda ya sai ce kai ya mutu Allah in diddin to yanzu misali kwanan nan ba wani ɗan dangi ya mutu ba shi ne wa sun Mandela shi duk duniya ma kowa ya da shi amma wani yana shi mutuwa biyana mandela mutuwa ba kuma wallahi al'azim da a ce za a iya ba da baki a bar wani ina ganda sun ba da an bar shi da kuɗi ko mulki na sa a bar wani wala da an bar shi kana jifa wani fa babba ne a inda yake amma ya je gawon ma bai iya ganin ta ba saboda kawai wancan gawon mai gata ce saboda gata inna lillahi wa inna ilaihi raji wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru to allan da ka nisanta to yanzu ya fi kusa da kai ina fata mun gano wannan da kyau Allan da kai kememe ka ibin dokokin shi kai yanda kake so to yanzu kun fi kusa Fa laula in kuntum ghayra madinin to in ba za ku tattaro shi ku zo da shi ku binne a tura shi a barzahu ba a to tarju'una ha in kuntum sadiqina kuma da gawan gida zai yiwu duk gayin da aka yi da gawan Mandela ba kashe dan binne ta ba shikenan kai ma duk yanda aka yaga komo dai karshen alewa ƙasa sai ce fa amma in kana minal muqarrabina idan wannan da ya mutu ya zama daga cikin na ne as-sabiquna sabiquna kenan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im kaga abarzahu to yana cikin wani irin farin ciki da irin ƙanshin aljanna aljannan ni'ima ke jiran shi Allah ka samu na ciki wa amma in kana min ashabil yamin in yana cikin ashabul yamin ne kuwa fa salamun laka min ashabil yamin kaga su ba a faɗi mai ma za a masu ba amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi dan kayan da ashabul yamini kaga kenan suwa ke gaba da wani as-sabiquna as-sabiquna ulaikal to su waɗannan suke gaba da ashabul yamin wa amma in kana minal na dhallin amma in ya zama daga cikin masu karyatawa ne batattu su ne wa ashabu shimali in ya zama daga wannan gayyar banzan yake fa nuzulun min hamimin a suna zuwa kawai kasan akwai wani gara da ake yi kana zuwa waje a ɗan kawo maka ɗan lemu da ɗan ruwan sanyi da ɗan kek to wannan nuzul ɗin da za a yi masu to da tafasasshen ruwan zafi ne wa tasliyatu jahimin inna hadha lahuwal haqqul yaqin Allah ce kaga wannan bayanin gaskiya na yaƙini kenan babu wani sama da shi fasabbih bismi rabbikal azim dama an gaya maka Allah kawai zaka bi shine matakin tsira amma an kage ko to jiki magayi ne yake gaya maka ba wantantama za a azabtar da waɗanda suka kan gare mu Allah a hayatul barzakhiyya wa fihi nau'un min at-talkhis ilmi sannan kun ga a cikin wannan hadisi da muka karanta akwai nau'i na tacewa da talhisi da takaita ilimi wa huwa an yajma'a qadaya jumla shine abubuwa su tare da yawa sun mai ha alal wala'i sai a fassara su daki-daki ɗaya bayan ɗaya mi a ha fi zihin ana haka ne don mutum ya daɗe na suranta abin a zuciyar kafin bayani ya zo shine abu sai ya faru sai ce ku bari sai lokaci yayi ana son abin kai suranta shine da kyau yadda lokacin bayani na zuwa sai ga abin ya zauna daram ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu kaga za ka koma an cewa kuntum azwajan salasa fa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal sabiquna sabiqun ka ta ka gaje su ko ka ce waɗannan ne ulaikal muqarrabun sannan wata hadiru minan naumi an salatil maktuba a cikin wannan hadisi ko akwai tsoratarwa game da mutumin da yake zuwa ya baccin shi kawai ba abin da ya dame shi za a zo sallah asuba nan wai mutane sai an kusan ƙare sallah wani zai zo shi ba zai iya tsayuwa ba amma zai iya zuwa ya tsaya yana kallon ramadan ko amma ba zai zuwa ya tsaya a masallaci ana katin alkur'ani yana sallah ba zai buɗe baki ya ce me wai shi ya gaji wani ma zai taso a hankali ne a tafiya don ya san cin da ya haddace inda ake karantawa yana da yake ne akalla ba ka zara ba kafin ya so akwai sauran awai kamar goma ko biyar zai iya isowa daga nan kawai da in aka yi ruko ya gama za ka sani ne ka samu ɗaya daga cikin classes ɗin nan za ka shiga ba daga kafa duk wanda ya ce ma ba haka ba ko za ka ga ba haka ba ba da za ka mutu ba ko mu kai ka ko wasu su kai ka can za a bar ka wahidan mahajura kai kadai kowa ya kama gaban shi wallahi mutane ba su abin da suke bane to kai ba ma wai a bakka a lahira ai ma kujera kawai a zaune da kai a dambu nan za ka kwana da tashi ba ba a cikin kabari ba a watse da yamman nan zuwa dare garin Allah ya waye kana sa ran gobe za ka tafi gida a ce nan za ka zauna har ƙare rayuwanka akwai daɗi kuma ce ba abin da zai same ka zillimi kaɗai ya ishe ka mun gano wannan da kyau ɗane hmm. ba san me yake ce ma lahira wa an rabdil qur'ani liman yahfazuhu sannan duk wanda ya haddace alqur'ani ko duk wanda ya haddace alqur'ani ya watsi da shi ya watse ko kun ya ji abin da za a yi mashi to za mu zuwa cikin karatuka za ka ji idan ka haddace alkur'ani kana son ka zauna kana takara ko kana karanta a ina aka ce ka rika yi kuma ya aka ce ka yi marajan alkur'ani shirme ne ibada ne tana da tsarin da aka ce ka yi ba kai ne za ka tsara ma kanka ba kuna fahimtar wannan da kyau ku za ka zo ka ji tilawa da muraji'a ta sunna za ka ji muraji'a da tilawa ta bida'a ina ba ta mun gano wannan da kyau da haka za ka tantance ahalus sunna da ahalul bida muna fahimtar wannan nan gaba kaɗan malam sai ce wa an zina sannan kuma kai tsaye an yi bayani kan abin da ya shafi zina mun gano wannan da kyau ku yawwa wa akalin riba da bayani dangane da abin da ya shafi cin riba wa ta'ammudul kadhib da yin ƙarya da gangar ko zai gama tawaye da sunan addini kawai sai ka je na ta yawo da ƙarya shi ya san ƙarya yake kai da ake ma ƙaryan ka san ƙarya yake mai hankali ma daga cikin masu hankalin al'umma ba irin waɗannan taɓu sharan ba su ma sun san menene ƙarya ne wa annan ladhi law qasura fil janna mala yace wa annan ladhi lahu qasrun kuma a hadisin an tabbatar da duk wanda yake da gida aljanna la ya fihi ba zai taɓa shigan shi a nan gidan duniya ba kuna fahimta wannan in kana da gida aljanna ba kai saka shige shi kana duniya ba wa huwa fi duniya ba zai yiwu ba ai da annabi ya shiga wa ga ce wai annabin Allah annabi Idris wai ai an shigar da shi aljanna da ya shiga aljanna ne wai sai aje takalmin shi kafa daya a ciki da ya fito sai mala'iku sai suka ce mai a'a mu tafi sai ce wai takalmin shi na aljanna da ya ji sai shige gidan shi sai ce wallahi ba zai fito ba tunda ayan an shiga aljanna ba a fita sai aka bar shi shi shine Allah ce wa rafa'anahu makanan aliya mm. kaji ƙarya mun gano wannan da kyau ku danganta yaudara ga annabin Allah wa fihi al ala talabil ilmi kuma a cikin wannan hadisin akwai kwaretarwa kan neman ilimi yan tsakani da Allah malamin da ka yadda da shi ba nan muka ba da shawara ka je koya ma karatu ba inda ya fara ma gulma ne da zagin mutane ka ce malam ba abin da na zo ya baki karantar da ni ilimi don Allah in yi gaba in kowa karantar da shi ilimi ko Allah ba wanda zai ƙara gulma don kowa zai san haɗarin gulma su ma ustazan da ke gulma don ba karatu suka yi ba da sun yi karatu ko ba za su yi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau amma makaho ne mai ido ɗaya ya je garin makafi duɗum ai kaga shi zai nuna hanya ko to ai inda mai ido biyu zai zo zai ce kai zauna baka san hanya ba ba man yaltamisa minhu zalika sannan kuma zai bi biyayya na sau da kafa ga wanda shi ake neman ilimin a wajen shi a cikin hadisin an nuna wannan yanzu kalli annabi duk da matsayin shi bin su yake ta yi don ya mai don ya samu ilimin amma na tafiya sai ya ce cin da kun bata mara sau raka na ma fasa na ma yi tawaye akwai wannan musulunci hawarijanci ne wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau wai zai mutu ya ce wani daina neman ilimi a wajenka to kai ridda ma mana ina fatan mun gano wannan da kyau ba Allah ya taimake ka ba mun gano wannan da kyau ko Allah ya taimake ka yi waɗanda kake tarbiya sai suka ragu sai ka tarbiyyar sauran wani daga cikin taimakon Allah kamar abu ne in ta graduatin mutane kuma ka ce sun ci gaba da zama a wajen to za su haifar mata da me ina fata mun gano wannan da kyau amma idan ba ita ta yaye ka ba ka yaye kanka ko akwai ranar kyaman yayi na nan tafi ran da wanda ya yayi da gaske yunkuru to lokacin za ka gane wane ne ba wane ne ba ina fata mun gano wannan da kyau yanzu wanda bai sha nono ba sosai aka yaye shi ba tsimbiri yake ba haka ne wa fihi fadlu shuhada sannan a cikin wannan hadisi akwai falalan shahidai wa anna manazilahum fid dunya arfa'u manazil fil janna matsayinsa aljanna suna da matsayin madaukaki sannan sai yake cewa Walayal zumumin min zalika an yakunu arfa'u darajatan min Ibrahim alaihi kuma kar ka ce fa sun fi matsayin annabi Ibrahim tunda kaji annabi Ibrahim na kasa su suna sama kace ai suna ma can sama da shi ne lihtimali anna iqamatuhu hunak bisababi kifalatihi alwildan ya zo nan ne saboda kula da waɗannan yaran da aka bashi wa manzilihi huwa fil manzilatin lati hiya a'ala min manazil shuhada gidan shi na can kolu kolu sama da nasu wa fihi anna man istawat hasanatihi wa sayyi'atihi duk wanda ya je lahira zunuban shi da ladan shi suka yi daidai ita jawazallahu anhum Allah zai yafe masu tun da shi an bayyana amma kafin a yafan fa shi ne matsalan kada mutum ya ɗauka sha to cin da za a yafe bari mu rika 50-50 za ka sani kafin an baka ci wuya ba waye ana yake son ya raya cikin wahala waye ke son ya sha wahala to Allahumma tajawaz anna bi rahmatik Allah madaukin zargi ka yafe mana da ka ya arhamar rahimin wa fihi anna lihtimamu bi amrin ru'ya kuma sannan a cikin wannan hadisi mun fa'idanta da cewa kaga irin yadda annabi ya bada himma game da al'amarin mafarki bis su'ali anha ta hanyar kulliya tambayi waye mafarki dan a mai fassara wa fadlu ta'biru ha kuma mun fahimci falalan fassarar mafarki kun gano wannan babu zalika ba'da salati subhi kuma ana son a bincike mafarkin ne bayan sallan asuba li'annahu alwaqtu alladhi yakunu fihi albal mujtami'an so lokacin ne tanan don adam yake tsaye tsab babu wani hayaniya da ya shige shi kuna fahimtar wannan da kyau ku a lokaci ake fassara mafarki amma yanzu misali da za a zauna ce da wado ya yi mafarki sai a ce kashi sun zo da wani sabon salo wani yana daga cikin salafiyanci wata yana ana zaune kawai za a ce duk wanda ya mafarki ya faɗi gwani na gwana ya wanda ya goge ya ƙware ya iya fassara to shi kuma sai ya zauna sai ya fassara kun gano wannan domin iyawa ne fa ba ga cewa wani ustazu ba ne kana zuwa kai ganganci don kaji wani ya iya fassara mabarki yana kai ma bari ka yi wallahi wuta za ka shiga ka san wannan don ilimi ne da Allah yake ba annabawa da manzanni da salahan bayan da ya zaɓa kun gano wannan ta hanyar ilimin da suke da shi da sanin ɗabi'un ɗan ɗan adam da kuma tarin tsoron Allahnsu shi za karga ga mafarki ko ya yake karena mun karanta da ko cikin tarihin annabin Allah annabi Yusuf ko sarkin gari da ya mafarki ai shi ya san abin da ya yi kuma abin da ya ce ya ganin ba abin tashin hankali ba ne amma nan da nan sai ya nemi me ya nemi bayani to kai ma kai wani mafarkin wajibi ne ka ka nemi bayani na ya mafarki kaza to amma kuma wanda za ka nemi bayani a wajen shi ko sai ya zama ya cika ƙa'idojin fassarar mafarki sannan kuma sai ya san ɗabi'unka gaskiya bai sani ba zai iya fassara ba sannan sai ya san ɗabi'un garin to kai kuma da za a zuwa ce kai ne namu yi mana fassarar mafarki in ka sani baka ce a naku anan jahili ne wannan ilimin bai sani ba kawai misali kai ne kana fama da ƙaba sai ka ji wani makiyinka suna da likita a cikinsu wanda yake ta masu tiyatan ƙaba ba za ka yi ka ce to kai na namu ba mu ba mu je wajen makiya ba saboda ka ɗauko wukan nan ka farke ni ka cire man ƙaban nan ka ɗinke ni wannan zai yiwu dole sai ka je shi kuma yana da hankali zai ce a to naku kuma anan yayi sakaci bai da wannan muna fahimtar wannan yanzu kuma bari kafin mu shiga wannan babu kun lura da yadda annabin an ce mai bari yake bari kun lura annabi zai ga abu ya tambaya menene kaza na fa sai ce kai dai mu ji tsakanin da Allah haka mutanenmu mu suke yanzu yanzu haka hana mutum abin da yake fa ba daidai ba ne ka hana shi kuma ya yadda cewa kai kana gaba da shi amma ba zai hana ba yana shan kwana zai ci gaba da wannan abin da yake wai a bayan ka kana nan sai labari ya zo maka ai abin da kai mawana fada kai ya ci gaba da yi a bayan ka gobe yadda zai shiga tsakaninku isa ina gaya muku duk abin da kake ko an hana ka ko ka rika hannuwa inda aka hana ka in ba ka ba sai ka sha mamaki ka bar ganin cewa wai kana tare da su ko tare da wani wannan tarayyar fata banza ce biyayyanka ko da kiyaye abubuwanka ko wannan abin shi zai tabbatar da digadiganka akan abin da ake yi wannan nasiya nike maku a dunkule duk wanda ya san yana yin abin da ake ce mashi ya bari ba kyau ko ya kokari ya bari kawai kana shan fanya kana yin wasu abubuwa ko sai ka sha mamaki wata rana don wallahi sai an shawo kanka lokacin za ka yi kokarin yin nadama ka ce za ka gyara ko Allah kafin ka gyara a tafi daidai an riga an samu matsala kisa kowa ya kalli me yake yi da aka hana shi kawai ya bari in ko yake ko wallahi al'adun sai cutan wahala da damuwa da kunci da cutan zuciya ya kama ka Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum